ma'ana shauƙi ilallah bayanin ma'anan bege za a ce zuwa ga Allah son Allah son ganin Allah son ya fi so amma fa ba zai cika ba sai an gani bege doki, neman yadda za mu to kai wannan Allah mai wannan kyautuka mai wannan aiki mai wannan kaza din sai ya ma za a ne to ka gan shi ya za a yi ka gan shi ka san shi ka san shi yanzu abin da rage ganin sai rage Ka sai dai ba zai gano ba ana sai a can sai dai mutum ya mutu da wannan soyayya to har irin wannan soyayya ta shiga cikin mutum na zuci na san Allah irin wannan ko ta ba ta gona wuta ba ta kona shi son ne bai tabbata ba sai za yanzu kana sa wuta wuta za ta kona ka amma son in ya kai so in dai don a wurga ka ne a nufin a halaka kakan Allah ba ka konuwa dama sa ne rabi da rabi sai dai Allah ya sa in wutar ta kona mutum sai ta kone masa zunuba amma a nan Ibrahim da abin ya kai abin yau ta aka fashi igiya ta kone shi bai kone ba saboda irin wannan son na cikin zuciyarka yanzu ba mutum yana son Allah ba in ana zafi ya ga ruwan sanyi ya gudu bar Allah ya je sha ruwan sanyi ya ce ya dawo ya dora kana cikin aikin Allah kana son shi aikin kana ta fa sai ka aibe na Allah ka yana ka tako ina son Allah ai bai kai ba ma sai an yi magana ba ga sunan barkatai da mutum zai fifita kanka a kan Allah shi yasa son ne ana ta neman shi ne kowa na da tushen son amma fason mutabahi ya bambanta da gani kai kafin wani na gaban ka wasu kai wasu na gaban ka amma kai ma kana so sai dai duk magana da ake ya za a yi ka karfafa shi ne abin da wannan mawuzoyin gaba ke da ke ya za a yi karfafa ba ku gani sa aka kawo sababu hubbi din ba sababu ta kauyatul hubbi wajen guda biyu ne ba ma nan ko shine ibn luqayyim da ya ji a shi ba da guda goma hanyoyin samun son ƙarfafa son yadda ake training a janyo son Allah a jikin mutum ya kama son nan ya jijjigo shi ya tuttulo shi cikin zuciyarsa sai da rana goma nan shi ya haɗa ya haɗa amma fa sun haɗu sun haɗu kawo guda biyu manya-manya hanyoyi sai dai cikinsu suna rarrabuwa a ciki to wanda son Allah nan shine kusan to ba ma kusan ba shine ibada son shine ibada akan haka aka halitta mutane ba halitta su ba zai son su ibada ta a gare son ke haifar da wannan Sai don son nan yi tsanani sani iya sanin ka da Allah iya son ka iya sanin ka da iya son ka iya son ka haɗu da shi makafan ba kai ibada ba ba kafin ka faɗu da shi kaga ba gaskiya ba ka ajiye komai ba duk abin da ka yi ci ka yi cikin ka ce ka sha ba haram ne ba ka kashe sha amma kamata ka rage saboda gobe ba gobe ta kusa ba gobe ta nesa ka ɗauka ka kai shi ta ya kamata kai ta tura kawon ɗinka ka tura kawon ɗinka ba za ka samu ka sai ka je ta kai ita wannan ainihin son ike zama haka ba shakka wancan ɗinkin guda goma can sun dace ga duk mai tsoron Allah mai neman ilimin yadda zai fama wa kansa son Allah ya bi goman can su ma shi ne ni fahimtar su alabashi daga fahimta sai ya san yadda zai yi aiki da su in don ka san su tsura ba ka da lada sai ka kamanta aiki ka samu ɗari bisa ɗari shine mai wahala amma dai a ɗan taɓa ka finci na wannan ka finci na wannan dai ana zaune dai a dabare a ƙafa amma dai za su ɗan ko ɗan sanya mutum ya tashi daga ya zauna diga ne zai na to kun san sai an gama wannan son ya riga ya shiga an dasa shi ya kama ya fara fitar da 'ya'ya a cikin zuciya to a nan ne in ka tsallake sai ka shiga kuma martaba shauƙi lokacin da shauƙi kuma ya shiga mutum ya zama ya kai martaban shauƙi shi ne ake cewa ya kai kusan martaba ta koli a lokacin nan ne ba abin da zai iya kautar da shi daga Allah sai dai ya mutu kai ya yarda ya mutu a kai amma ba a yi bari ba bai sa aka ce ainihin nisan sa aiwa wani allurar bacci ce Allah kiyaye me matsalar bai da kansa ya janyo i bacci ya kiyaye to ya za mu yi da kai ga ciwon ya san dole da yanke masa kafa dan adam a yanke masa kafa yana ji likita ya san wannan abu da wahala lokacin babu maganin shafawa a ƙarshe dai aka ce to shi kenan tun daga ƙasar haka kake so kai babban mutum ne dole na yi maka aka yadda kake so aka zai maka aka yi bokasi aka zuje ya ga wannan ya shigo a murɗe wancan ya shigo a murɗe sai wannan kuma ba sai Allah ya gafata mallan za su rike ka ne dike na hutar da su duka fita ga zarto ga wuka ga menene za a yanke kafa likita sun shiga kayan operation sai yanzu ya za a yi ke zan yi filar na fara tahiya wannan yawa mace ke ba tare buge da shi ba ga menene ke to zan yi fila idan na kammara nafila na zo kan tahiya ko gani a tahiya na kwaci kawai ku ci gaba da aiki shi ne fa ga wuta an haɗa wanda an gama za a yabo ɗin take yana tahiyar nan malam kai saka kama kafa kakar kakar kakar kakar aka kai shi aka ɗauko barko aka yanke kashin ɗin aka yi wani ne aka haɗa aka kawo wutar nan aka tsangwala kafa a ciki sai shi da mutane a nan ba su gini me ake ba sai dai kawai inda za a faga kauri haka ji kawan ana soyan nama a ɗakin halifa ana soyan nama sai dai a kawo soye haka da aka sanda da mutum mashin fice ya farfado ba wani bane ba urwa son ya kai so sai ka sai sai muka yi malam mutum son Allah mutum bai kai ba a ce hayya ala sala ya taso ya taho ai ka san wannan ba magana son Allah maƙiyin Allah ne ga shi zaune hmm? shi ne wannan ɗan gidan Aisha ɗan Aisha sai dai ba ɗa ba ɗan ƙirƙuwar Aisha ai ba magana mutum bai yin abu raki za ka iya tsayawa a ce hayya ala wai ba za ka zo masallaci ba har a ce hayya ala sala da ka masan shi da gaske da ka tafi ka zo masallaci ana kamo ka kana fitar sannan wanda irin yaya ko dai a wurin mu suka koya ne malamai suka koya masu da iyaye sun da me za ka ga malami za a kira sallah bai da annashuwar sallan wani washe zai ce mun yi a islamiyya wani shi ga masallaci in ana in yana daga sai zai ce ah, su je sai sallah ita mu ga su ga masallaci sauran islamiyya su je su yi sallah amma shi zai ƙara sanda da sanda ke ciki so da ya koro darasi to kuma yanzu wannan wannan zai koyar da addini wannan zai iya sa mutum son Allah ganin sa kawai na kafa ne idan mutum ya gan shi zama da shi yana rage mutum imani zama da wanda yana rage imani zama da mai sallah yana koyawa yana ƙara mutum imani shi yasa ake sace ba a sanar zama da irin wannan balan suna ce kana karkashin sa yana rage imani yana rage son Allah duk mun kira shi mu bari mu shiga ciki amma dai dai ya kamata dai a san muhimmancin darasin darasin darasin abubuwan da muka rasa kenan ya sa abubuwan daga gabuwan da muka rasa ya sa muka zamo wani abu ba shi bayani ma'ana shauƙe ilallah darasin na ba mu ma'anan tsoki ma'ana soyayya beje ruwa ga Allah ta'ala attakaddar kalamu fil mahabba bayani ya gabata cikakken bayani akan so son Allah wa isbatiha bil adilla da tabbatar da sannan ga Allah da hujjoji na ayoyi hujjoji na hadisai hujjoji na hankali hujjoji na fitira wa anna shauka samaratun min samara min wannan shauku sakamako ne daga cikin sakamakon soyayya samaransa ne natijarsa ne fa inda man ahabba man ahabba shay'an ishtaqa ilai duk wanda ya so abu zai yi mautu zuwa gare shi zai so ya gan shi daga ko da a duniya za ga mutum kai ba ko za ka ga wani yana Sai ya ka sai sai masa da ne sai menene sai yanzu to ka ne ne ban za ofi kai malan so Allah so Allah sai su ce sai ne wani har kunya ta ishe ka kace ni ne shi amma kunya ta ishe ka to ya ra'ayi to son Allah shi ne in mutum na son Allah zai samu irin wannan da ganin wannan ko ga mutum ba zai yi baya baya ba a kan aikin Allah kuma ba zai ba za a yaudare shi ba ma'ana nufin ne ka yaudare ko ce ma Allah ka bi kowa ce ma Allah ka bi kowa ce ma a ce a amana akwai yan damfara yan damfaran da suke cikin mu sun fi masu gaskiyar da ke cikin mu yawa wallahi malam cikin mu nan yan damfaran ciki masu ci da addini sun fi masu addinin yawa shi dole kai hattara dole kai hattara akwai wanda dama da ya ji haka ne e to yau ba to ka da tsoron Allah kaga wannan na Allah ne kaga wannan na Allah ne ba ni shi akwai hankali Allah ya baka irin wata kwakwalwa ta daban alkur'ani ya zo ya ƙara ma sunnan manzon Allah ta ƙara ma hankali da wayo sannan malaman addini masu ƙwaƙwalwa masu ƙwaƙwalwa suka zo suka ƙara maka ƙwaƙwalwa sannan ba ka zama ka zama kamar mai cin alade dabbobi da kake ci daban ne daga dabbobin da Allah ke ci ya za ya kokolon ka zama iri ɗaya ya kamata kokole su zama daban kokolwan kowanne daban ne Allah ba shi bada to amma kokolwan ne addini ya kamata ta zama daban in ko ga kana addini ka ganka haka to mala akwai matsala ba addini nan ba kana yi shi ne da gaske ba eh, ba da gaske ba ne ba shi Allah ya shafe ma kokarinka saboda kana haka wa anna shauqa samaratu min thimariha fa inna man ahabba shay'an ishtaqa ilayhi hada sarki ne Allah sun yawa ba ya Salman al-Farisi mutane suna ganin kamar dukiya yake nema yana da raƙuma yana da shanu yana da dinarorinsa yana da sa sai sadu da larabawa malamin sana ƙarshe ike a duniya yanzu babu mu bai je wajen wannan malamin ice lafi wajen wancan wancan ice lafi wajen wancan zai mutu malamin sana ƙarshe ike to yanzu ga ki malam za ka mutu wajen wa za ka taɓa ne ike gaskiya a kanin da babu nan mun kare dama wane ne wane wane wanda na sani in ma akwai to ban kai ba shawaran da zan baka zamanin bayyana wani annabi ya kusa da garin da zai bayyana gari ne na larabawa can ike to nan garin zai bayyana mai guri mai gari mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza yanzu idan na mutu kilan Allah ya ci sheka annabin nan ya bayyana sai ka imani da shi ya ce to shi kenan sai ga larabawa bayan ya mutu sun zo kasuwa sai ce yanzu nawa zan biya ku ku kai ni garin ku aka yi tsada da su ya biya su ya tafi da raƙuma da shanun da dinarorinsa suna barin gari su sa igiya su ɗaure shi suka ce bawa ne raƙuma ku dama a su ne kamar magana wato ka sai ta baka dariya ma kamar yanzu yan kidnapping ne yanzu in suka kama ka za su caje ka ga yan wayar ka da ɗan da ke aljihun ka duka nasu ne ba maganan wayar da ke kai ma nasu ne <laughs> wallahi ba dole kana da dole da sai ka dinga dare ce wai ma da kake wa dariya da shi? ce wallahi ba kowai ina kallon ikon Allah ne ce wato kana mamaki mun iya kama ka ce i wallahi dole yi mamaki ɗan ka ta ciro kana kallon su sasu aljihu to ma kama da sha kuɗi na shi ɗan ka kuɗi ne to haka suka samu salman da su kawai suka damfara masa iya shanu sa ko da raƙuwa sa aiwa a magana sun shiga wannan shi karan kansa Laraba suka kai shi kasuwan bayi aka sayar da shi suka yi wa duniya ya ce ba komai ba dai na zo garin ba shi yasa za ku je asali daga nan kai mahallu shahid na wannan son Allah ya kai shi kafin wannan da gaske na son Allah son Allah ya kai shi har ta kai ya zama bawa bayan saboda son Allah ya ba da makudan kuɗi a kai shi garin da inda za a samu masanin Allah ya haɗa shi da Allah ya ba da dukiyarsa aka duk bai yi bakin suke ba bai damu ba kuma Allah ya ba shi abin da yake neman yake alam ka sani shi ita ke tumalan sannan na Allah shi ne duk yadda za ka yi ka sama wa kanka fa Allah ka tsaya ka yi cikin da karance karance kai ka san a cikin karance ka wanne ya fi dukanka wanne ya fi rafa ka ka da daga wadda ka tattara wanda ma baka gane baka ɗauko shi ka dinga iri tashi ya za a yi ya ji ka hayya fashe ka sha gardansa ko haka ka sani an da shauka la yi sauwaro illa li shay'in adaraka min udrika min wajhin wa lam yudrak min ba a samun dokin abu begen abu la yi sauwaro illa li shay'in sai ga wani abu udurika min wajihin an gane shi ta wata fiskan walim durak min wajihin ba a gano shi ta wata fiskan ba shi ne za ka ga mutum ya zo da sai ya ga wannan abun dan abin da ya gani ya tabbatar masa kai wannan abu yana da fa'ida to don haka nan yanzu a san sai ya ga kwakwam da sanin sunayen Allah sanin siffofin Allah sanin halin Allah sanin aikace-aikacen Allah shi kan sa mutum ya haukace sai ya Allah to kada ka rudu ake wani mutum ce ba komai zo ni nuna ma Allah a duniya banka ba karya ike baya ganuwa a duniya kada wannan son ya sai har wasu suka rautu suka hakurce wasu za su ga Allah aka zama su ƴan damfara suka ce ku zo nuna ma Allah ƙarya ne ba ganin Allah duniya yan tattara ne ya daina nuna ma yan tsafe tsafensa tsafi kuma wani abu ne tsafe yin gwada ma tsafe tsafensa sau da ka'ida da shi ya ce kana san Allah ne zan kai gaza zo mu je ka fara zuwa aikin hajji kuna ta san ba za ka gama san shi ba sai kai in kuka fita shi bayan na yake rufe idan ka bude sai ka ganka a makka ta kama tsawafi malam matsafi ne matsafi ne don ka karu matsafi ne ka yi tsawafi ka yi menene ka yi sallah ka yi wane ne ce to mu tafi gida sai ta gama sai ke rufe idon ka ka bude sai ka ganga cikin malam matsafi ne annabi bai taba haka ba in ya tashi daga gari ka ba ana ga ya tafi ko ya yi kwana ka ba ya kwana ya yi kwana ka ba ya kwana ya yi kwana ka ba ya kwana gari ka ba ya yi kwana ka ba kai hatta ma ana kukan kura a tare shi shi ba ka wuce ba idan shi ya wuce da karo fa a yi ta shi wani a wuce wani a yi menene ai kaga da da a ce wannan abun da abun arziki ne da annabi ne in an taru sai a ce kawai mu tsaki kanmu a wuri kaza akwai annabawan da suka yi amma an dakata da abin daga kansu irin kamar annabi Suleiman ya eh, kai iska za ta yi kwasan sa tafiyan shekara kaza a lokaci da ije hu to amma tun da lokaci Allah aka sai haka annabawa ce ya ce Allah ya bashi aka ce to duk sauran wani annabi wannan bukami ka kyale shi to saboda haka nan wannan haka kada wajen son Allah ya sa mutum ya tafi kuma wajen neman haka je ka faɗa hannun yan damfara su damfare ka sun ɗan damfara ya yi damfara kun ga karatun nan ta malam ya yi gaskiya ne suna cikin ku karatun da ya yi gaskiya ne amma malam ɗin bai ƙara ba ai kai shi ma ina cewa da saura aiki na gaba wancan karatun in yi muku ba za ku gane ba hin isa bai muku ba amma ne zan muku shi sai ka ce gaskiya ne sai ana maimaita muku da damfaran kuɗi da damfaran addini cikinmu nan yan damfaran cikinmu sun fi masu gaskiya cikinmu yawa don ka kai da kuwa ma a zuba ka gani su ko an yi magana ka auna shi saboda kanan fa amma man la yudriku man la yudriku aslan wanda ba a gane shi kwata kwata falan ta alaihi kaga dubi hanyar yahudu da suka shigo irin wannan gabar suke shiga shiga da sai suka ce su za su ce Allah Allah bai da sunaye ka bai da ka baya sama baya kasa babu shi a suke babu shi a waje ya za ka so shi ba ka san shi ba abinda za ka kama ka san shi mu zo da kana in ka sake shi ina kullum sun sun taho sun taho ina inda ba a san shiga ko wani zai yi gefe da wuya ko wani zai yi ka sai su shiga ciki daga nan su kwanta wani bala'i a ciki ita dole ne a shiga ciki a nemi sanin kowanne a roƙi Allah Allah ke bayarwa kuma akwai asbabu da aka fara yin komai duk abin da ka tufa a gaba za ka bi asbabu Allah zai baka mu haka Allah ya ce fala yustafa ilaihi wa kamalul idraki bil ru'yati cikakken gani innama yakunu zalika fil akhirah sai a lahira kada ce ma gila ko wani jikan annabi shi zai kai kace yana da yana da wasila shi yana da martaba shi yana da alaka shi yana da wani abu na sai ba shi kuma ka sani annal umura ilahiyata al'amura na Allah al'amura na bauta لا نهاية لها وإنما يشفى لكل عبد أنا بوت وقوة باواني من العباد بعضها أما أبو دهوة ويبقى أمور الأمر ناصورة لا نهاية لها ولا عارف شي مثلا ألا نحقيقا ميكايا أي سني يعلم وجودها يا صنصم وانت وتكونها معلومة لله تعالى أنا أقام سبتين دسوا ويعلم ينا فنن أن ما غاب عن علمه أبن دقيق يدك فنن فمن duk malamin addini inda yana na ne masa ne to ya san abun da ya jahilta ya fi yawa daga abun da ya sani amma utitu min al-ilmi illa qalil qalilul qalili to duka masanin Allah ya mace kai lamarin abin da muka jahilta ya fi abin da muka sani amma annabi ya sani ba za a wuce annabi ba fala ya zalul abdu mutasawwiqan bawa ba zai gushe ba yana bege ya zaƙo ila an yi hasura lahu a asalin ma'arifa haƙi samu tushen sanin ɗin Wayanta ta shauƙo بيجي زي تاري الاول في الدار الاخره انا أنظر أفارقهم اما بزي كاري بس على هيرا اذا اتعمو مبادي اتعمو توشن اي سوشي لين اما على هيرا إذا اتدبو ربي المعنى الذي يسمى رؤيته والمعنى ذاك سيتجني الا ومشاهده ولا يتصور ان يسكن القلب المشتاق في الدنيا a duniya mutum ba zai iya samun nutsuwa ba ba zai iya samun abin da yake nema ba sai da lahira a shiga a ba الجمهور ما ظل في الخوف 我啊，保守一点。